radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم صلى الله على محمد صلى الله على Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum masu sauraro barkanmu da haka. Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran ya fara watsa shirin sa na rana. Kuma Tahir Amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon. Ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauki da su. Bayan wannan gabatar da muna dauki da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau. Daga nan sai labaran duniya da dumi-dumin su. Daga nan sai sauran shirye-shiryen mu wanda suka hada da labaran wasanni da kuma kide-kiden Iraniyawa. idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraron yanzu kuma ga shirinmu na ko kun san tare da abdullahi sa'ad usman katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau litinin 20 ga watan maris na shekara ta 2023 wanda ya daidai da 27 ga watan sha'aban na shekarar 1444 hijira kamariya masu saurare kun san cewa shekaru 67 da suka gabata a rana irin ta yau wato 20 ga watan maris na shekara ta 1956 kasar tunisia da ke arewacin afirka ta sami 'yancin kai kuma an sanya wannan rana a matsayin ranar kasa ta 'yancin kai a kasar tunisia sannan kuma ita ce kasa mafi karancin faɗin kasa a arewacin afirka tana tsakanin libya da algeria kuma tana kewaye da tekun bahar rum daga arewa maso gabacin kasar faɗin ƙasar da ya kai kilomita murabba'i 163,610 kuma yawan jama'ar ƙasar ya haura miliyan goma kusan kashi 99 cikin 100 na al'ummar ƙasar tunisia dai musulmi ne kuma harshen ƙasar a hukumance shine larabci babban birnin ƙasar shine tunis kuma tashar jiragen ruwa ta ƙasar wadda ke bakin tekun gulf na tunisia a bakin tekun bahar rum domin sai tana da tsohon tarihi kuma ita ce cibiyar ɗaya daga cikin tsaffin dauloli waɗanda suka ci gaba a duniya ƙasar wadda ta daɗe tana cikin babbar daular musulunci da kuma ƙarƙashin mulkin usmaniya a ƙarni na goma sha shida amma ta samu wani nau'i na 'yancin kai na cikin gida mulkin turawa a yankin da ya fara ne a ƙarni na goma sha tara kuma ƙarshen ƙarnin tunisia ta kasance ƙarƙashin mulkin mallaka na faransa bayan yakin duniya na biyu gwagwarmayar al'ummar kasar tunisia da makamai ta fara a kan 'yan mulkin mallaka wanda ta kai su ga samun 'yancin kai a ranar 20 ga watan maris na shekarar 1956 da ƙarshe masu saurare kun san cewa shekaru 296 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 20 ga watan maris na shekara ta 1727 isaac newton masanin ilimin lissafi da kuma kimiyyar lissafi ɗan ingila ya rasu an haife shi ranar 25 ga watan disamban shekara ta 1642 a ingila newton ya shiga jami'a yana da shekara 18 a duniya sannan kuma yana ɗan shekara 26 a duniya ya zama malamin lissafi a jami'ar cambridge newton ya gano abubuwa da dama a cikin ilimin kimiyyar lissafi daga su kuwa akwai abin da ya gano da ake kira force gravity ko kuma karfin fisgar kasa newton ya rasu yana da shekara 84 a duniya a shekarar ta 1727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 labaran duniya da farko ga kanunsu. ministan harkokin wajen iran zai gana takwararsa na saudiya nan gaba kaɗan shugabannin kasashen angola da demokuraɗiyar congo sun gana da juna akan harkokin tsaro shugaban ƙasar koriya ta arewa ya yi kiraye sojojin ƙasar da su ɗaura damarar yakin nukiliya a kan amurka da makwabciyarsu ta kudu to yanzu sai ga zama domin a ji cikakkun labarin ministan harkokin wajen iran zai gana takwaransa na saudiya nan gaba kaɗan ministan harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran hussein amir abdullahidan ya bayyana cewa nan gaba kaɗan zai gana takwaransa na saudiya kuma ya zuwa yanzu an kafa kwamiti da ya ziyarci ofisoshin jakadancin kasashen biyu a tehran da riyadh a matsayin share fage na sake buɗe su a jiya lahadi ne dai ministan harkokin wajen na iran ya baya iya wato ya bayyana hakan a wata hira da yi da manema labaru a kan ci gaban da gwamnatin shugaba ibrahim da isi ta samu a cikin shekarar nan ta farisa mai karewa daga gobe 21 ga watan nan na maris ministan harkokin wajen na iran ya kuma ishara da tattaunawar da aka yi har sau biyar a tsakanin iran da saudiya ƙasar iraki da hakan ya share fagen sake kulle dawo da alaƙar tsakanin su. amir abdullahian ya ci gaba da cewa a lokacin ziyarar da shugaban ƙasar iran ibrahim ra'is ya kai zuwa ƙasar china ne aka bijiro da shawarar zaman ƙasar mai karbar bakuncin jami'an hukumomin tsaro na kasashen biyu da suka sanar da sake dawo da hulɗar diflomasiyar wanda kuma tehran da riyadh suka yi maraba da hakan an kai harin ɗaukar fansa akan yahudawa 'yan sharauri zauna a yammacin kogin jordan wata majar 'yan saniya ta ce an buɗe wuta kan wata mota ta wani ɗan isra'ila a babban titin da ke garin haura da ke kusa da birnin nablus a yankin yammacin kogin jordan majar ta ci gaba da cewa harin da aka kai ya jikkata mutane biyu ɗaya daga cikinsu yana cikin halarai kwakwai mutu kwakwai maharin da ya yi nasarar ficewa daga wurin bayan da ya buɗe wuta a kan motar 'yan sharahuri zauna ɗin daga kusa wannan harin dai an kai shi ne a kusa da inda aka kai kwatankwacinsa makonni kaɗan da suka gabata sai dai garin na haura ya fuskanci wasu munanan har-hare da 'yan sahiyoniya suka kai wa falasɗinawa tare da ƙona musu dukiya. sojojin mamaya na sahiniya sun zagaye wurin da aka kai wannan harin to kuna ta da radio biyo hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran shugabannin kasashen angola da jamhuriyar demokuraɗiyar congo sun gana da juna inda suka tattauna batutuwa da suka shafi tsaro shugaban kasar angola joao lorenco ya karbi bakuncin takwaransa na kasar demokuraɗiyar congo felix shekedi a birnin luwanda inda suka yi tattaunawa ta sa'o'i uku akan harkokin tsaro wannan ganawar dai ta zo ne kwana ɗaya bayan da majalisar dokokin ƙasa angola ta amince da cewa za ta aika da sojoji 500 zuwa gabashin ƙasar demokuraɗiyyar congo da yake fama da rikici sojojin da za a tura ɗin za su rika aikin tabbatar da zaman lafiya ne a yankunan da ƙungiyar 'yan ta m23 take rike da su a gabashin congo dama dai kasar ta angola tana cikin waɗanda suka taka rawa a shiga tsakanin gwamnatin demokuraɗiyar congo da ƙungiyar 'yan tawaye ta m23 gwamnatin demokuraɗiyar congo tana zargin ƙasar wanda da taimaka wa ƙungiyar 'yan tawaye ta m23 da mafi yawancin mayakanta 'yan kabilar tutsi ne sai dai ƙasar ta sha musantaka wasu ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da suka hada da tarayyar turai sun kira gwamnatin tarwanda da ta daina taimakawa 'yan tawayen shugaban ƙasar koriya ta arewa ya kirayi sojojin ƙasar da su ɗaura ɗamarar yakin nukiliya da amurka da kuma su ta kudu shugaba kim jong-un na koriya ta arewa ya faɗa a yau litinin cewa wajibi ne ƙasarsa ta kasance cikin shirin ko ta kwana na yakin nukiliya shugaban kasar na koriya ta arewa ya kuma zargi amurka da koriya ta kudu da yin atisayen yaƙi da ya hada da kwaikwayon da za a kai farmaki da makaman nukiliya shugaba un ya gargaɗe amurka da ƙasar koriya ta kudu akan atisayen da suke yi yana mai cewa abu ne mai wa ƙasarsa ta kai farmaki da makaman nukiliya akan waɗannan ƙasashen an daɗe ana zaman ɗaɗɗar a yankin koriya saboda zaman doya da manjan da ke tsakanin koroyin biyu ta arewa da ta kudu da kuma tsoma bakin da amurka take yi a cikin harkokin wannan yanki to ƙarshen labarin duniyar kenan to da yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na labaran wasanni Labaran wasanni. Bismillahir Rahmanir Rahim. Matasa sauran masu sha'awa wasanni da motsa jiki Assalamu alaikum barkanmu da haka da kuma saka da mu a cikin shirinmu na labaran wasannin mako. Wanda a cikin sa mai kawo muku mai labaran wasanni da su shafi ƙarshen nahiyar Afirka yankin Asiya da kuma nahiyar Turai. Da fatan masu sun shi tare da mu kuma za su shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne. to madalla suka bar shiga cikin kwarar shirin shugaban hukumar kwallon kafa ta nahiyar afirka kafa ta kaice patrick matsefe ya ce shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya fifa gani infantino na sake zabansa da aka yi a wani wa'adin mulki na shugabancin hukumar kwallon kafa ta duniya fifa kaf da harkar kwallon kafa afirka sun samu kwarin gwiwa kuma amintaccen abokin tarayya da shugaban hukumar fifa gani infantino na samar da ci gaba a harkar kwallon kafa a afirka da ma duniya baki daya an sake zaɓar shugaban hukumar kwallon kafa duniya gani infantino ne a kasar rwanda kuma shi ne zaɓe na farko da a tarihin fifa da a gudanar a nahiyar afirka babban birnin kasar benin kotono zai karɓa kuncin babban taron hukumar kwallon kafa ta nahiyar afirka kafa takaice karo na 45 kuma za a gudanar da taron ne a ranar 13 ga watan yuli na shekara ta 2023 da muke ciki inda rai da lafiya wannan shine karan farko za a gudanar da wannan ban taron a kasar benin kuma zai gudana ne ta hanyar yin aiki tare tsakanin gwamnati da kuma kwallon kafa ta kasar yanzu kuma bari mu yada zango a yankin asiya kuma za ku ji cewa shugaban togar kwallon kafa ta kasar iran amir galaniu ya fitar da sunayen 'yan wasan za su buga wasannin sada zumunta da za a yi tsakanin kasar iran da rasha da kuma kenya ranar 23 ga watan maris mai zuwa ne za a buga wannan wasa a filin wasa na azadi da ke nan birnin tehran ga kuma kaɗan daga cikin wasannin da za a buga na gasar na cin kofin premier na kasar iran a ranar alhamis 30 ga watan maris za a re tsakanin miss kerman da aluminium arak sai kuma nafsa masu suleiman da tarakto sai kuma malavan ta kira da havadar yayin da faikan za ta kira da fulad a ranar juma'a sha ɗaya ga wata kuma a buga tsakanin nasaji mazandaran sai kuma galgahar sirjan ita kuwa sifahan ta kara da sana'at nafta abadan istiklal da zubahan za su kece raini sai kuma misar sanjani ta buga da fesfolis sai kuma sifahan ita ce a kan gaba da maki 49 a saman tebur sai kuma istiklal da take yi mata wani ta biyu da maki 46 ita kuwa Persepolis ce ta uku da maki arba'in da biyar. A bangaren wasan kwallon bakin teku kuwa na yankin Asiya a yau Litinin za a kara tsakanin Uzbekistan da Malaysia sai kuma a ɗaya Larabawa takara da ƙasar Iran. Idan muka leƙa yankin nahiyar Turai kuwa za ku ji cewa Real Madrid za ta ɗauki kane wanda united da bayan suke son sayarsa real madrid na bibiyar halin da ake ciki a tottenham bayan da jajeniyar harry kane za ta kare a kungiyar kakar shekara ta 2024 tuni ake alakanta dan wasan da cewar manchester united ko kuma bayern munich za ta sayi dan kwallon na tawagar ingila manchester city za ta kara za ta kara kudin kwantaragin a ellen haaland ga duk kungiyar da ke son daukar dan wasan wanda yanzu haka yake kan fan miliyan 175 wadda jiniyarsa za ta kare ne a Etihad a shekara ta 2027. Dan wasan Chelsea Mason Mount mai shekara 24 da haihuwa dauki sabon wakili da zai yi masa aikin samar masa da wata kungiyar kwallon kafa domin ya bar Stamford Bridge. Crystal Palace ta kori Patrick Vieira. kungiyar kwallon kafa ta Crystal Palace ta sallami kocin ta Patrick Vieira bayan da ka cin wasa goma sha biyu palace ba su ci wasa ba a shekara ta dubu ashirin da uku wadda britain ta doke ta ɗaya da babu a premier league ranar laraba ta gabata karo na uku da ta yi rashin nasara a jere ƙungiyar tana ta sha biyu a teburin premier league a matsayin maki uku ne kacal tsakaninta da ukun karshen teburin wato wadda take ta goma sha takwas Paris zai ta haɗa biyar ɗan ƙasar Faransa aiki ne mai shekara 46 da haihuwa kan fara kakar shekara 2021 zuwa 22 wanda ya kungiyar mataki na goma sha 12 a bara. Mai rike da kofin Premier League Manchester City za ta kara da Bayern Munich mai Champions League shida. Portugal ta gayyaci Ronaldo cikin tawagarta. Tawagar ƙwallon kafa ta Porto ta gayyaci Cristiano Ronaldo domin ya buga mata wasanni da neman shiga gasar Europa na shekara ta 2024. a cikin watan maris ne portugal za ta fafata da kuma luxembourg a wasannin neman shiga ga nahiyar turai da an ɗora alamomin tambaya kan makomar ɗan wasan mai shekara 38 da haihuwa a portugal bayan kamar gasar cin kofin ƙwallon kafa ta duniya da ƙasar katar ta ɗauki bakunci a shekara ta 2022 saudiya na shirin gabatar da tayin albashin euro miliyan 220 kan messi pogba na son zama a juventus ana shirin gabatar da tayin kudi har euro miliyan 220 kan dan wasan gaba na argentina lionel messi mai shekara 35 da haihuwa a kowane shekara idan ya yarda ya koma kasar kungiyar saudiya bayan a wa'adinsa da fasin german a wannan kakar mai buga gaba a manchester city julian alves dan shekara 22 da haihuwa ya shirya tsawaita zamansa da sabon kwantiragin da sabon kwantiragi da zai ba wa ɗan argentina da suka lashe kofin duniya dama ci gaba da zama a itihad har na tsawon shekara ta 2028 to masu ware laifin daɗi karewa ganin lokacin da aka ɗaura shirin ya ka jiki zan jalin zamu shirin anan a tarbiyyar mu a shiri na gaba da jin mu ɗauke da sa'an labaran amma kafin na amma adin wanda suka tallafa shirin kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin na gizo wato wwwtv 1ng a huta lafiya. To madalla masu sauraron yanzu kuma sai shirin na ƙarshe wato kiɗe-kiɗen Iraniyawa. kiɗe iraniyawa masu saurare assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda ya kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe daban-daban na iraniya domin samun nishaɗi a yau shirin namu ya gasa muku ali nadiri ne domin jin waƙar da ya sanar mana عشق بازی نه من آخر به جهان آوردم یا گناهیست که من مسکین کردم تو که صورت حال دل ما خبری تو که حال دل ما خبری غم دل با تو نگویم که ندارم جان در سر کار تو کنی عد کردیم که جان در سر کار تو کنی وگر این عهد به پایان نبرد تو برو تو برو مسلحت خیشتن اندیش که من ترک جان دادم از این پیش که よ a gaida Ali Nadiri a cikin wannan waka da ya gabatar mana. Kuma da fatan masu sun amfana kuma sun ji daɗin wannan waka. Kuma a nan ne zan jalin zamun shirin da fatan kun gamsu kuma ta nishaɗantar da ku. Sai a wata sadarwa za ku ji mu dauke da sabuwar wakar. Kuma za a iya ci domin bibiyar mu domin sauraron son shirya muke dauke da su a shafinmu na gizo wato www.tv2.ng. masu sauraro duka duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da yamma idan Allah kai mu za ku sake ji mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi su a hali yanzu a madadin duk da kuka ji muryoyin su tayar amin yake cewa mu yi ni lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. you